يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مقدساتها وكل مقدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين هدوء رمضان هجرة تدوب دا 443 ya zo daidai da biyar ga watan hudu shekara ta 2022 za mu fara karatun suratul kasas a yau insha Allah suratul kasas ita ce sura ta 28 kuma karatunmu na yau yana dauke da bayani game da labarin rainon annabi musa alaihi salam بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الله مدوكتي قاسمين تلك آيات الكتاب المبين wadancan ayoyi ne na littafin alkur'ani mabayyani asali da larabci idan aka ce tilka isharatun ila ma gaba ana ishara ne ga abin da baka iya ganinsa saboda aka sai a ce tilka wancan amma abin da kake iya gani sai a ce masa haza isharatun ila ma habara don haka idan mutum ya fassara wannan aya da cewa qasim mim waɗannan harufa waɗanda babu wanda ya san ma'anasu, face Allah sai aka ce tilka ayatul kitabin mubin wato waɗancan harufa suna daga cikin ayoyi na littafin alkur'ani mabayyani kafin Allah madaukake ya ba da labari wanda zai zo cikin suratul qasas sai da ya tabbatar da wannan magana tana daga cikin littafin Allah ta wa ta'ala yana cikin ayoyin alƙura'in ne ce a gaba na tolo natulo alaika Allah madaukake ce muna karanta maka ya kai Muhammad natulo alaika min naba'i Musa wato za mu karanta maka wani tashi daga labarin annabi musa alaihissalam wa fir'auna da kuma fir'auna daga wannan labari da allah maɗaukaki zai bayar tun da farko allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana cewa ba labarin gaba za a baka ba labarin da allah maɗaukaki zai bamu game da annabi musa da fir'auna ba duka ba ne saboda haka sa Allah ya ce min ba'i Musa wani sashi daga labarin Annabi Musa alaihi salam da kuma Fir'auna idan aka ce min ba'i Musa laysal kullu ba duka bane sai Allah madaukake ya ce li qaumin yu'minun wannan labari da za a bayar za a bayar da shi ne domin amfanar mutane waɗanda suke da imani don mai imani shi yake samun fa'idar labari da Allah madaukake ya kawo a cikin alkur'ani ah, domin ma'anar labarai da Allah yake kawo a cikin alkur'ani wato ta bambanta da ma'anar yadda mu mutane muke tsara labari tsakaninmu sau da yawa za ka ga mutane suna rubuta labari ne domin shakatawa idan ka samu labari kamar tatsuniya ana yin ta ne saboda shakatawa to amma shi Allah madaukaki baya irin wannan duk inda Allah madaukake ya kawo labari to akwai wa'azi a ciki akwai abin lura shi yasa yake li kauni yu'minun in ka dubi karshen suratu yusuf laqad kana fi qasasihim ibratu li ulil albab Allah madaukake ce fi qasasihim labarai da ake bayarwa game da su manzannin Allah akwai abin lura amma ga masu hankula sai Allah madaukaki ya tabbatar da labarai da yake bayarwa ba irin labarai da mutane suke rubutawa ba ne mata na hadisan yuftara ba zance ba ne ake kirkiro shi a shirya labari da tatsuniya walakin tasdiqan ladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun wato shi alqur'ani idan ya kawo labari to wannan labarin yana gaskanta wani labari ne wanda dama can ya zo a cikin littafin farko misali Allah madaukaki ya taɓa ba da labarin a cikin ataura ko injil ko zabur to sai Allah ya tabbatar da shi a cikin alkur'ani ya gaskanta wancan labari tasdiqan ladhi bayna yadayhi domin haka idan Allah ya ba da labarin annabi Musa to za ka samu akwai labarin annabi Musa a cikin ataura to kenan alkur'ani yana gaskanta wancan labarin wa hudan sannan kuma labarin yana dauke da shiriya wa rahmatan akwai rahama amma a nan ma in ka dubi karshen suratu yusuf sai Allah ya faɗi irin abin da ya faɗa a wannan aya ta suratul qasas liqaumin yu'minu kamar yadda ya faɗa a nan natlu alayka min naba'i musa wa fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun aka ma karshen suratu yusuf ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون wannan shi yake nuna cewar mumini kada yake samun fa'idar labarai waɗanda suke zuwa a cikin alkur'ani Allah ka samu na cikin su to sai Allah ya kawo shi hida game da labarin da zai bayar me yace in الأرض وجعل أخرجها wato wannan shimfiɗa ne game da labarin da Allah zai bayar ya riga ya faɗa mana natlu alaika min naba'i Musa wa fir'au kaga ne farko za mu karanta maka kaɗan daga labarin annabi Musa da Fir'auna wannan labari bil haƙƙi na kan gaskiya ne kaga tun Allah bai ba da labarin ba sai da ya tabbatar da labarinsa ba irin kowane labari ba ne labarinsa gaskiya ne amma ba kowa zai yadda ba liƙaumin yi sai waɗanda suke da imani to sai ya kawo shimfiɗa game da labarin inna fir'auna shi fir'auna ala fil ardi ya samu ɗaukaka a doron ƙasa malaman tafsiri suka mayar da al'ardu ɗin nan ga ƙasar masar matun da allah ya ce al'ardu yana nufin duniya gaba ɗayanta idan ma masar ɗin ne to dai babu shakka a wani lokaci mulkinsa yana da ƙarfi domin za ka samu mutum yana mulkin ƙasa ɗaya amma ƙarfinsa ya fi duniya to fir'auna ya samu irin wannan ƙarfin istakbara wata jabbara wata azama saboda haka saboda ƙarfin mulkinsa wannan ɗaukakar sai ta sa ya samu girman kai abubuwa guda biyu ɗin nan suna da haɗari a duk sa'ilin da ka samu girma to ka koya ma kanka ƙasƙanci. idan ka samu girma sai ka yadda ka samu girma to insha Allah sai ka zama mai girman kai yana da hadari saboda haka yasa duk sa'ilin da mutum yake samun daukaka ya rika raina kansa idan kana samun daukaka ka rika nuna wa Allah kai ba kowa bane to sai ka rabu da mulki lafiya amma duk sa'ilin da mutum ya samu daukaka sai ya nuna ma kansa ya samu to wannan yana kai mutum ga samun girman kai girman kai da mukami in sun haɗu makomar jahannama ce Allah shi kare mu to Allah ya tabbatar mana in ma akwai mutumin da ya samu mulki yayi amfani da mulkin nan ta wajen murdiya da zalunci to fir'auna ne wannan duk shimfiɗa ne kafin Allah ya kawo bayani idan ma akwai mutum a doron ƙasa wanda ya samu mulki yayi amfani da wannan mulkin ta zalunci to fir'auna ne waje ala ahalaha shi'an ya mai da mutanen doron ƙasa sun zamanto ƙungiyoyi daban-daban sassa daban-daban ya stabu ifu ta'ifatan minhu yana wahalda wani yanki daga cikin mutane me ya wahalar da yake musu sai Allah ya fassara da kanshi saboda kai baka san labarin ba shi zai baka Allah ya ce fir'auna yana wahalar da wani sashi na mutane mecece wahalar da yake musu sai Allah yake yusabbihu abna'ahu yana yanka maza yaransu wa yastahyi nisa'ahum kuma ya bar mata yaransu dare yana barin su dare shine yastahyi ya bar mata dare ya kashe yara maza sai Allah tabaraka wa ta'ala ya takaita al'amarin fir'auna akan wannan shimfiɗa yace innahu kana minal mufsidin Lallai fir'auna ya kasance cikin masu barna duk mutumin da Allah ya bada irin wannan shaida a kansa to karka nemi za a samu wanda ya fi shi lalacewa a duniya gaba daya Allah da kansa mahalicin kowa da komai ya ce fir'auna yana cikin masu barna kaga wannan shaida ta isa to amma wannan ayar sai ya zama tana karantar da mu wani abu ah, da farko a wannan ayar Allah madaukaki ya nuna cewa fir'auna din mutum ɗaya ne inna fir'auna ala fil ardi kaga mutum guda ne idan aka ce fir'auna mutum guda ne ala fil ardi ana magana ne akan mutum guda Waje waja'ala ahlaha shi'an yaktabu if duk wannan magana ne akan mutum ɗaya. to amma asalin fir'auna ba sunan mutum bane lakabi ne asali fir'auna ba sunan mutum bane lakabi ne wannan ya zo cikin bayanin malaman tafsiri da yawa da malaman tarihi kuma babu shakka haka ne kamar misali al-imam abu hayyan al-andalusi shekararsa 698 rabuwarsa da duniya mai tafsirin al-baharul muhit yana cikin masana al-qur'ani Allah ya mishi rahama in ka dubi tafsirinsa al-baharul muhit mujallar na farko shafin 350 ya ce fir'auna idan aka ce fir'aunu alamun liman malakal amalika sunan sarauta ne sunan sarauta ne kama kila yadda ake cewa kaisar liman malakar rum duk wanda ya mallaki ya samu sarautar rumawa a zamanin da eh, kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam har ma zuwa bayan shi sarautar rum sunan lakabinta shine kaisar idan mutum ya samu sarautar rum sai a ce masa kaisar kisra liman malakal fursa wanda ya samu mulkin farisawa yankin gabas mulkin farisa idan mutum ya samu mulkin wannan yanki sai a kira shi kisra idan yankin rumawa ne a kira shi kaisar annajashi fa liman malikal habasha man malakar habasha duk wani wanda ya samu sarautan habasha sunan shi annajashi saboda haka kuskure ne ka sama yaro suna annajashi saboda annajashi ba sunan mutum da ya bane sunan sarautan ne babu shakka akwai wani wanda ke rike da wannan sarauta wanda ya kyautata wa musulmai a zamanin annabi muhammad amma yana da sunan shi idan aka ce tubba sunan sarautan wanda ya riki yaman yankin yaman wanda akwai bayanin sa cikin alkur'ani tubba'u to ba shi ɗai ba akwai malamin tarihi wanda ake kiransa alimamu suhaili shekararsa 840 da mutuwa a yau ya ce asali idan aka ce fir'auna huwa ismun li kulli man malaka al wa misra duk wanda ya samu mulkin qibqawa ita ce kabilan fir'auna wanda ya samu mulkan misir a wancan lokaci ana kiransa fir'auna to kaga kenan ba asalin sunan mutum bane sunan sarauta ne kamar da hausa ne shugaba na musulmai ya kira shi sarki in aka ce sarki ai ba sunan shi bane sarauta ce ko ba filata ne a ce hardo ai hardo ba sunan mutum bane sunan sarauta ne to haka nan fir'auna ba sunan mutum ɗaya bane amma babu shakka akwai wanda shi annabi Musa ya gwagwar maya da shi to malaman tarihi sun yi magana game da sunayen uh, akwai waɗanda ke kiransa al-walid bin mus'ab asalin sunan fir'aunan da ya zamani da annabi Musa alaihi salam kuma wannan ne abin da ma akasarin malaman tafsiri suke faɗa akasarin malaman tafsiri in ka buɗe littafai zaka gani to shi Allah tabaraka wa ta'ala bai gaya mana sunan fir'auna ba ba ma'ana an yi wani kangararren mai mulki da ya ja da Allah Sai ba ma'anan maka san sunan shi illa dai za a gaya maka labarin shi sannan a gaya maka Allah ya karya shi ba shi kenan ba to shi Allah baya gaya maka labari don ka ji daɗi a'a sai don ilimi da yake cikin labarin babu shakka in ka dubi alkur'ani ma za ka ga Allah ya mana ishara da cewa fir'auna ba mutum ɗaya ba ne a nan ayar a farkon suratul qasas ya nuna mana mutum guda ne inna fir'auna ala fil ardi kaga ana magana ne akan mutum daya amma in ka koma suratul baqara aya ta 49 nan kuma zaka ga fir'auna ba mutum daya bane wa jaina najjaynakum min ali fir'auna kaga Allah bai ce fir'auna kadai ba min ali fir'auna yusammunakum yasumunakum su'al azabi kaga ba ana magana ne akan mutum guda ba yuzabbihuna abna'akum kamar yadda yazo a wannan farkon suratul qasas wa yaskahayuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim kaga nan sai Allah ya madaukake ya nuna cewa fir'aunoni suna da yawa shi ta Allah ya kira su alu fir'aun yasumunakum su'al azab suna dandana muku mummunar azaba saboda su fir'aunoni ya zama sun ɗauki azabtar da banu isra'ila a matsayin al'adar idan wannan fir'auna ya tafi wani ya zo sai ya gaji wannan azabtarwa din to can ma allah maɗaukaki ya ce yuzabbihuna abna'akum amma a wata ayar kuma sai allah maɗaukaki ya ce wa an anjaynakum anjaynakum maimakon najjaynakum wa iz anjaynakum min ali fir'auna har yanzu dai fir'auna ba ɗaya bane kaga ya nuna suna da yawa nan ma yace yasumunakum su'al azabi suna ɗanɗana muku mummunar azaba Allah yana magana ne ga banu Isra'il saboda banu Isra'ila su ne suke Masar ya zama masarautar Fir'auna ta ɗauki azabtar da banu Isra'ila a matsayin al'adarta sai anan kuma Allah ya ce yuqattiluna abna'akum yuqattiluna kaga a waɗancan ayoyi guda biyu yuzabbihuna kamar yadda zo farkon suratul kasas da suratul bakara amma a wannan ayar Allah madaukake ya ce yuqattiluna abna'akum da duk ma'ana ɗaya ne suna karkashe yaranku wa yastahyuna nisa'akum suna barin matanku da rai wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a cikin wannan akwai wani bala'i mai girma daga wajen Allah wanda Allah madaukake ya dora muku ku bani Isra'il to shi fir'auna za ka yi tambayar me yasa yake kashe yaran banu Isra'il domin gashi Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ba a wuri ɗaya ba sarakunan fir'auna sun ɗauki wannan a matsayin al'ada banu Isra'il a yi ta kashe su maza a bar yara mata ina dalili me yasa to malaman tafsiri suna cewa tsami a bijahlihi an yarud al-qadar shi fir'auna yana ganin zai iya fada da ikon Allah zai iya fada da ikon Allah babu hadisi daga manzon Allah ba samu hadisi daga annabi Muhammad wanda ya tabbatar mana dalilin da yasa fir'auna yake kashi yara maza yake barin yara mata ba babu wannan babu wannan labari amma an samu bayanin wasu tabi'ai guda biyu na farkon su Alimamu imam qatada bin di'ama min at-tabi'in Alimamu imam qatada masanin tafsiri ne za ka ga bayanin sa al-tafan tafsiri yana cewa kana hadha al-fi'lu fir'auna li'annahu qala lahu kahanatuhu wa ulama'uhu inna gulaman li bani isra'ila yufsidu mulkata al-imam qatada yace musabbabi dalilin da ya sa fir'auna yake kashe yara maza na banu isra'il yana barin yara mata saboda yana rikon bokaye yana da malamansa na tsubbo malaman bokaye waɗanda suke mai sihiri waɗannan malamai matsafa suka ce masa za a haifi wani yaro cikin banu isra'ila nan. yufsidu mulkaka wannan yaro dalilinsa mulkinka zai lalace to wannan ba magana ce da aka same ta daga wajen manzon Allah ba haka nan al Isma'il bin Abdurrahman As-Suddi shi ma yana cikin tabi'ai shi ma ya da labari yace ar'afi zalika ru'ya shi kuma a labarin sa yace fir'auna mafarki yayi fir'auna yayi mafarki fa akaza bani isra'ila bi zabhi al-atfal sinin a mafarkin sai ya ga cewar za a haifi wani yaro daga banu isra'il wannan yaro zai zama ajalinsa da ya farka sai ya ɗauki wannan a matsayin al'adarsa na kashe yara maza na banu isra'il saboda mafarkin nan da yi fara'a annahu ya kafa a naslahum ya dinga kashe yara maza har dai aka waye gari ana ganin banu isra'ila sun kare to sai jama'a suka ce masa to yanzu idan kuma banu isra'ila din nan da kake kashe yaran su idan manyan sun mutu gashi kuma su suke maka ayyukan bauta to idan sun kare suwa zaka sa su yi ma bauta din sai ce to ba dai a bar kisa din ba amma bari a canza salo saboda ka sai a kashe wannan shekarar shekara mai zuwa sai a kyale duk yaron da aka haifa namiji na banu isra'ila a bana kwanansa ya kare amma idan a baɗi ne ka sai a bar shi fara'a annahu yaqta'u naslahu fa'ada yaqbahu aman wa yastahyi aman ana cikin haka fawuli da haruna alaihi salam fi amil istiya shekarar da ba a kashe yara a wannan shekara aka haifi annabi haruna alaihi salam wanda shine wan annabi musa wa wulida fi shekara da ta zagayo shekara da za a kashe yara wannan shekara sai aka haifi annabi musa babu shakka la hadisi marfu'an babu wani hadisi da ya samu asali daga manzon Allah babu hadisi da ya samu asali daga manzon Allah amma labarin ya dace da yanda alqur'ani ya kawo bayaninsa saboda haka yasa kaga malaman tafsiri suna karban haka din babu shakka an haifi annabi Musa alaihi salam a lokacin ana kashe yara kuma alkur'ani ya tabbatar da wannan to shi Allah subhanahu wata'ala in ya kaddara abu ba a cewa abin ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba shi Allah in ya kaddara magana ta kare me yace a gaba wa nuridu annahu على الذين استضعفوا في الأرض وأجعل wa nuridu an namunna ala alladhina sud'ifu fil ardi Allah ya ce muku mun yi nufi za mu yi falala ga waɗanda ake ta wahal da su a doron ƙasa ɗin nan banu isra'il waɗanda ake cutar da su ake gana musu azaba waɗannan da ake wahal da su ɗin allah ya ce mun yi nufin za mu yi musu falala wa na ja'alakum kuma za mu sa su zama shugabanni wa naj'alahum alwarithin kuma za mu sa su zama su masu gado na mulkin misar gaba ɗayanta to kaga Allah ya riga ya kaddara Allah ya ce ya riga ya yi wannan nufi zai daga banu Isra'ila da ake musu azaban nan maimakon da can su ne makaskanta Allah zai mai da su su zama su ne madaukaka saboda ka za a ba su mulki za a dawo da mulkin a hannunsu saboda haka yasa idan ana cutar da mutane idan har ana cutar da mutane wallahi ka sa ido wata rana sai an waye gari waɗanda ake cutarwansu suke mulki babu makawa nan ma Allah madaukaki ya ci gaba da cewa bayan ma mun ba su mulki ba ma ba da mulki ba Allah ya ce wa numakkina lahum fil ardi za mu tabbatar musu da shugabancin a doron ƙasa ka san ka samu mulki ba shine kaɗai ba mulkin ya tabbata tukuna shine wani abu shine muhimmin abu to bayan Allah ya ce naj'alahum a'immatan za mu sa banu isra'ila su zama shugabanni sai ya ce wa numakkina lahum fil ardi za mu tabbatar musu da mulkin ƙasan ƙasar gaba ɗayanta Allah zai ba ma banu Isra'il shine sai Allah ya ce wa nuri wa nuri ya fir'auna wa hamana za mu nuna ma fir'auna Allah ya ce mun yi nufi za mu nuna ma fir'auna da haman hamanu din nan shine babban wazirin fir'auna Kabiru Luzara. wuzara shine babba wanda yake kusa da fir'auna a mulkinsa Allah ya ce wa da kuma da su da rundunoninsu ma kanu na abinda da suke hattara ba sa son ya auku ai ba su son a haifi yaro wanda a dalilinsa da su rasa mulki shine Allah ce to sai mun nuna musu idan Allah ya kaddara abu to duk dabarar mutum wallahi bai iya kauda shi sai Allah ya tabbatar wannan hikima ce ta Allah subhanahu wata'ala don haka shi fir'auna ya dauki mataki na kisa Allah ya ce to kai kana kashewa saboda kar ki samu yi saboda ni kar in tabbatar da abin da na yi nufi sai Allah ya ce to ai ba haka ba kai ma za ka rike yaron a gidanka zai girma kaji wanda ake nema a kashe Allah ya ce to tun da ni ne kake ganin za ka yi wa dabara kai za ka rike yaron wato ɗawainiyar yaron ma Allah ya ba da shi ga fir'auna shi zai wahala sai yaron ya girma kuma yaron nan shine ajalinsa saboda haka mu kiyaye hukuncin Allah shi Allah tabaraka wa ta'ala in ya hukunta abu mu bi Allah inda muka yi kuskure mu nemi gafaransa amma duk wata dabara wallahi dan adam bai ma Allah babu dabarar da zaka iya yi kai ma Allah saboda duk inda ka dosa Allah ya sha gaban ka. duk inda ka dosa Allah ya riga ya sha gaban ka. to shikenan yanzu Allah zai fara ba mu labari wancan shimfiɗa ne don ya gaya maka ga labarin annabi Musa da Fir'auna ga kuma abin da labarin ya kunsa to yanzu ne zai ba da labarin daga farkonsa kaga muqaddima da aka bayar ka gane dalilin wannan sura da zamu karanta da kuma ilimin da suran ta kunsa da fa'idar karatun da zamu samu a ciki Allah ya riga ya dunkula a waɗannan ayoyi da muka karanta a farko to sai Allah ya fara ba da labari me ce. wa auhayna ila ummi Musa Allah madaukake yace mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar Annabi Musa alaihi salam an ardihi cewa ki kirene shi kirene yaro fa idza khifti alaihi idan kin ji tsoron halaka ga wannan yaro tunda ana kashe yaron banu Isra'ila da zaran kin ji tsoron za a kashe naki yaron fa alqihi fil yami sai ki jefa shi a kogi wala ta takhafi wala ta Hassani, kada ki ji tsoro karki bakin ciki inna raduhu ilayki zamu dawo da yaron nan gare ki wa ja'iluhu min al-mursalin kuma zamu sa yaron cikin ya zama cikin manzannin Allah wato alqur'ani yana dauke da fasaha yanzu ka dubi wannan aya ita kadai ta dauki umarni biyu ta dauki hani biyu ta dauki labari biyu ta dauki bishara biyu wanda hikima ce ta Allah subhanahu wa ta'ala eh, kaga akwai umarni biyu umarni biyu na Allah shine yake auhayna ila ummi Musa an arbi'ihi umarni na farko ki shayar da yaro na biyu fa fa idza alaihi fa alqihi fil umarni na biyu kina shayar da yaron ki daga lokacin da kika ji tsoron za a taba yaron za a zo a kwace ko za a halaka shi ki jefa shi a rafi kaga waɗannan umarni ne guda biyu a cikin aya ɗaya to sannan kuma aka samu hani guda biyu me Allah ya hana ta la ta kafi karki ji tsoro wala ta hazani karki bakin ciki wato wannan ya nuna maka duk sa'ilin da Allah ya umarni kai ka ɗauki umarnin Allah kar ka ji tsoro saboda aiki da bin umarnin Allah kuma kar ka yi bakin ciki duk abin da ya same ka duk abin da ya same ka in dai akan hanyar Allah ne kar ka yi bakin ciki kuma kar ji tsoron ɗaukan umarnin Allah idan Allah ya ce a yi kar damu da waye gabanka ka aikata duk abin da za ka yi za ka sha mamaki saboda babu mai ƙarfin da ya fi Allah don haka Allah ya mata gargaɗi shi Allah subhanahu wa ta'ala idan ya yi umarni to bai kamata a ji tsoro lokacin ɗaukan umarnin Allah ba bai kamata a samu bakin ciki saboda an bi umarnin Allah ba abubuwa guda biyu din nan bai dace ba duk mutumin da ya bakin ciki saboda ya bi umarnin Allah to aikinsa yana lalacewa saboda dama ba don Allah ya ba so don haka farkonsa babu tsoro sa babu bakin ciki in ka dubi rayuwar musulmi haka take zuwa ƙarshe a duniya la khawfun alaikum wala antum tahzanu babu tsoro gare ku babu bakin ciki gare ku saboda yanda ka rayu kenan yanda mumini ya rayu haka yake mutuwa rayuwar mumini babu tsoro ta wajen umarnin Allah sannan babu bakin ciki duk abin da ya same ka a hanyar Allah karka na dama kai ma Allah godiya to sannan aka samu labarai guda biyu waɗannan labarai guda biyu kuma suna ɗauke da albishin, kowane labari albishin ne eh, Allah ya ce mata inna raduhu alayki za mu dawo miki ilaiki za mu dawo miki da ɗanki inna raduhu ilaiki mu masu mayar da shi ne gare ki kaga ya zama siffar Allah ya fi ma karfin alkawarin Allah siffa ce ta Allah wato Allah yana cewa siffa ta ne in mai da yaron nan gare ki ba ma aiki na ba sannan sai ya ce wa ja'iluhu minal mursalin kuma mu masu sanya yaron nan ne ya zamanto cikin manzannin Allah wannan shine albishin na ƙarshe idan kana haihuwan yara kakin yi fatan yaran ka su yi albarka duk wanda ya haifi yaro ya kai masa addu'a Allah ya sa wannan yaro ya albarka akwai albarkan da za ta wuce ka haifi annabin Allah babu shi shi yasa Allah ya rufe damuwarta da wannan kalma za mu dawo da yaro gare ki kuma za mu sa yaron ki yana cikin manzannin Allah ba ma manzanni ba yana cikin ulul azmi minar rusul mafi girman manzannin Allah tabaraka wa ta'ala Bata wata hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala shi Allah bai gaya mana sunan mahaifiyar annabi Musa alaihi salamu ba illa dai ya ce wa auhaina ila umme Musa mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa babu wani hadisi na manzon Allah da zaka ga sunanta kuma duk inda Allah ya boye suna karka tono idan annabi bai faɗa ba to ƙaƙalo wannan sunan shi da ma'ana amma idan ka koma ga littafan tarihi da littafan eh, ahalul kitabi za ka iya gani eh, sunanta yukhabidu to yukhabidu din nan suna ne na ahalul kitabi wanda kuma shi annabi ya hana mu gaskanta ahalul kitabi so idan mutum ya ɗauki wannan sunan kamar ya gaskanta su ne me ya fi dacewa gare ka ka bar sunanta yanda Allah ya ba ka ummi Musa haka Allah ya kira ta ai Allah ya san tana da suna amma bai gaya mana ba akwai wasu matan da Allah ya gaya mana sunayensu a cikin alkur'ani amma ita ba bai faɗi sunanta ba yanzu ka kamar maryam an kawo sunanta amma nan sai aka ce ummi musa mahaifiyar annabi musa alaihi salam don haka babu hadisi daga manzon Allah ko wata aya ta alkur'ani da ta tabbatar da sunan mahaifiyar annabi musa alaihi salam haka nan fir'auna alkur'ani bai faɗi sunan shi ba mahaifiyar annabi musa alkur'ani bai faɗi sunan sunanta ba amma mahaifin annabi musa fa babu shaka an samu sunansa daga bakin manzon Allah mahaifin annabi musa kaga shi mahaifin annabi musa bai ma samu wani tarihi mai karfi a qur'ani ba amma ga sunansa ta hadisin manzon Allah shine imrana san eh, don haka yasa ake cewa musa bin imran akwai hadisi yana silsilatu sahiha hadisi na 2364 haka yazo cikin al fi na ibn al-asir mujallar na farko shafi na 169 matar fir'auna aka samu sunanta shi fir'aunan ba a samu sunan shi ba matar fir'auna sunanta ya zo ta hadisin manzon Allah ita ce ake kira asiyatu bintu muzahid babu shakka an samu sunanta ya tabbata daga bakin manzon Allah sai eh, amma kamar shi fir'aunan fa babu sunan shi da ya inganta ta alkur'ani ko hadisin annabi sannan mahaifiyar annabi Musa babu sunanta inda ya inganta amma mahaifinsa sunansa ya inganta to Allah tabaraka wa ta'ala yana shar'anta abin da ya zaba ba abinda mutane suka zaɓa ba kuma babu wanda ya isa ya tuhumi Allah don me yasa kaza ya faru banda kaza akwai abubuwa guda biyu muhimmai game da ita wannan aya da muka karanta yana da kyau mu yi magana a kansu kafin mu wuce Allah madaukake ya ce wa auhayna ila ummi Musa mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa idan ku Allah zai wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa yana wahayi kuma zuwa ga annabawa kaga mahaifiyar annabi Musa ta zama annabiya kenan wannan fahimtar wasu malamai ne kuma manyan malamai an samu da suke da wannan fahimta saboda Allah ya ce ya yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa suka ce ah to idan ku Allah zai wahayi kaga ta zama annabiya haka nan Maryam bintu Imran Maryam mahaifiyar annabi Isa alaihi salam ai ita ma Allah ya yi mata wahayi inda ya zo a suratu Ali Imran iz qalatil mala'ikatu ya maryamu kaga Allah ya aiko mala'ika kenan mala'iku suka zo ga Maryam suka ce wa maryam inna allaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il alamin ga saƙon Allah Allah ya zaɓe ki Allah ya tsarkake ki Allah ya fifita ki akan matan duniya gaba ɗaya. wannan in ka dubi kamar fathul bari mujallar shi shida shafin 447 zaka taras da sharhin da ibn hajar yi. da kuma bayanai da aka samu na magabata game da wannan matsala ta cewa an taɓa samun mace da ta zama annabin Allah babu shakka akwai malaman da suke da wannan fahimta daga su akwai al ash'ari shi al ash'ari wanda shine ake danganta ɗariƙar ashariya gare shi yana cewa inna minan nisa'i man nubbi'a matan da aka ba su annabci al-imam al-ash'ari malami ne babba ya samu fahimta cewa mata shida sun samu annabci a tarihi da hawa’u hawa’u ita ce matar annabi adam alaihi da saratu matar annabi ibrahim da ummi musa mahaifiyar annabi musa da hajara sannan da asiyatu matar fir'auna sai kuma maryam mahaifiyar annabi isa alaihi shi yana ganin waɗannan matan saboda me saboda dukkansu ko mafi yawansu sun samu wahayi sun samu magana ta saƙon Allah gare su in ma ta sashin mala'ika ko dai Allah maɗaukaki ya yi wahayi gare su to ka'idar ita ce man ja a wuli malaku anillahi bi hukumin duk wanda aka ce mala'ika ya zo wurin shi Allah ya aiko mala'ika musamman ka je gurin wane ka ce ya yi kaza ko ya bar kaza to wannan mutum ya zama annabi da a ce ka yi kaza ka bar kaza bi ilamin biha da a sanar da kai wasu abubuwa da za su faru nan gaba ta fahimtar al ashari fa huwa duk wanda Allah zai aiko sako gare shi cewa wane ka yi wane ka bari to annabi kenan shine annabin Allah wanda zai samu umarni daga wajen Allah tabaraka wa ta'ala akwai Ibn hazmi Ibn hazmi al yana da littafi na aqida littafin aqida muhimmi mai suna al fil a mujallar na uku shafi na 186 ibn hazm yana cikin waɗanda suke da wannan fahimta da kuma wasu malaman tafsiri yana cewa nubuwata ummi Musa wa annaha alqathu fil yami Allah yayi wahayi ga mahaifiyar annabi Musa Allah ya yace ta jefa yaro a kogi an wahayin sabitin min Allah in ba don wahayi ba ne lau alƙatku biduni wahayin bal an zannin auta wa homin lakana zalika jununan wa humka da dai a ce ba ta samu wahayi ba sai ta ɗauki jinjiri ta jefa a kogi ibn hazm ya ce to babu shakka wannan ya zama taɓin hankali ba yadda za a yi mutum ya ɗauki ɗansa jinjiri ya jefa a kogi face ya samu nutsuwa daga saƙon Allah tabaraka ta'ala to amma wannan fahimtar ba ita ce daidai ba saboda haka yasa na ce za mu ɗan yi magana a kai dan tana yiwuwa idan wani ya karanta wannan guri mun yi wahayi ga mahaifiyar annabi musa sai ya ce to ita ma ai ta zama annabiya bai wuce sati biyu ba da wannan ya mun wannan tambaya idan Allah zai yi wahayi ga mahaifiyar annabi musa kaga ta zama annabiya babu shakka ko da suke da wannan fahimta amma ba ita ce mafi inganci ba wannan bayanin sai na fathul bari mujallar na goma sha tara eh, mujallar na shida shafin ɗari hudu da arba'in da bakwai haka kitabul azkar na al'imamun nawawi shafi na ɗari da goma sha tara maryam laifat nabiya mahaifiyar annabi musa ba annabiya ba ce maryam ba annabiya ba ce asiya ba annabiya ba ce hajara ba annabiya ba ce saratu ba annabiya ba ce hawa'u ba annabiya ba ce duk waɗannan mata da suka samu daraja a tarihi wasu daga cikinsu matan annabawan Allah ne sun samu ɗaukaka babu shakka amma ba annabawa ba ne bal nuqilal ijma'u ala adami nubuwatin niswa an samu ijma'i an samu labari cewa malamai fahimta su ta haɗu akan cewa babu wata mace annabiya ƙida ta ahlus sunna ta tabbatar da wannan wannan ya zo cikin fathul bari haka nan kuma ya zo a sharhun nawawi ala sahihi muslim a juz'i na goma sha biyar shafi na ɗari da tis'in da takwas ta bayanin alƙawbi iya yana cewa aljumhuru ala annahuma laisa ta nabiyatai mafi yawan malaman sunna sun tabbatar da cewa waɗannan mata ba annabawa ba ne mahaifiyar annabi musa ba annabiya ba ce mahaifiyar annabi isa alaihi salam ba annabi ya bace amma ba shakka balhuma siddiqatan waɗannan mata biyun siddiƙai ne sun kai martaba na siddiq maryam da mahaifiyar annabi musa alaihi salam sannan wa waliyatan min awliyaillah suna cikin waliyai daga cikin waliyan Allah mahaifiyar annabi musa da mahaifiyar annabi isa alaihi salam suna cikin waliyai manyan waliyai <clears throat> wannan ya zo ta bayanin ibn taymiya shi ma a littafin majmu'u fatawa mujallar na hudu shafi na 396 ya kawo labarin manyan masana daga cikin waɗanda suka gabata kamar alƙawbi abubakar kamar alƙawbi abu Ya'ada, kamar abul ma'ali wa gairuhum al-jima'u ala annahu laysa fin nisa'i nabiyya yana cewa an samu labari daga manyan masana a tarihin musulunci sun tabbatar da cewa ba a samu mace annabiya ba wal qur'anu was sunnatu dalla ala zalika al da hadisan manzon Allah sun mana ishara da haka to saboda haka babu shakka ko da kaga bayani cewa Allah ya yi wahayi da mahaifiyar annabi Musa wannan baya nuna cewa ta zama annabiya ka fahimtar malaman sunna ba annabiya ba ce to me ma'anar wahayi da aka yi mata shi wahayi kashi uku ne wannan shine bayani na biyu wahayi kashi uku ne yana da kyau mu da rashin sanin ma'anar wahayi shi zai sa ka ɗauka da an yi wahayi ga mutum sai ka ɗauka ko annabi ne wahayi ba iri ɗaya ba ne wahayi kashi uku ne kuma Allah ya dunkula su a aya guda a cikin alkur'ani wanda ya zo a suratul shura aya ta ɗaya. wahayi iri nawa ne sai Allah ya dunkula bayaninsa a cikin wannan aya Allah madaukake ya ce wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahayan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya bi iznihi ma yasha kaga kenan guda uku ne Allah madaukake ya ce Allah baya magana da dan adam sai ta hanyoyi uku ya faɗa cikin wannan aya ma kana li basharin babu wani dan adam da zai taɓa yiwuwa an yi kallimahu Allah Allah ya yi magana da shi illa sai ta hanya uku ɗin nan na farko Allah ya ce wahayu ta hanyar wahayi au ko kuma min wara hijabin ta bayan shamaki zai ji magana bai ga zatin Allah ba kaga kenan ta bayan shamaki ya ji magana ta bayan shamaki saboda akwai shamakin da ya raba tsakaninmu da zatin Allah kamar yadda manzon Allah ya tabbatar to za ka ji magana amma baka ga Allah ba shine Allah yake nufi da min wara hijabi au ko kuma na uku yursila rasulan Allah ya aiko manzo ya aiko mala'ika fayuhiya bi iznihi ma yasha shi wannan mala'ika sai sai ya kawo wahayin Allah din in ka dubi labarin Maryam ai Allah ya turo mata mala'ika Jibril Allah ya turo mata mala'ika Jibril kaga hanya guda daga cikin hanyoyin maganar Allah ga ɗan adam kamar yadda ya faɗa cikin wannan aya ta ɗaya ta suratul shura na farko yace in ka dubi ayar mata na libasharin basharin an yukallimahu Allah illa wahayan aw min wara'i hijabin sai aka fara da alwahayu alwahayu idan aka ce alwahayu almujarrad alwahayu almujarrad shine sako kai tsaye zuwa ga zuciyar dan adam Allah yana aiko saƙo kai tsaye zuwa ga zukatan annabawan Allah kuma wannan saƙo idan ya shiga zuciya annabi baya shakkan wannan saƙo daga Allah ne wannan shi ake kira alwahayu shine Allah ya ce illa wahayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari game da shi <clears throat> ta hadisin sahabbai da dama akwai abu umama talbahili إن روح القدس نفخ في روئي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها akwai ranar da manzon Allah ke gaya masa habbai manzon Allah ya ce mala'ika jibrilu ya jefa min a zuciya daga wahayi kenan wannan shi ake kira alwahayi mala'ika jibrilu ya jefa min a zuciya saboda haka sai na ji na sani sai Allah ya dunkula ilimi sai ya jefa a zuciyar manzon Allah wannan ilimi yana shiga zuciyar annabi sai kama warware ta ga mutane kamar ya riga ya sani Allah ya riga ya ɗauki ilimin ya sa a jikinsa to baya buƙatar karatu a wajen wani saboda haka sai manzon Allah ana zaune da sahabbai ya ce musu mala'ika jibrilu ya jefa ma zuciyata wani ilimi a yanzu abinda aka sa min shine babu wani ɗan adam da zai mutu sai ya gama cinye arzikinsa kuma sai ya ƙarƙare ajalinsa abubuwa guda biyu ɗin nan ba zai yi ba ba zai yi ka mutu alhali akwai sauran kwanaki da Allah ya rubuta maka ba ba zai yi ka mutu alhali akwai sauran abinci da Allah ya rubuta za ka samu ba wato abubuwa guda biyu ɗin nan Allah ya riga ya gama ya ɗiba ma kowane ɗan adam daɗewar da zai yi a duniya kai za ka shekara kaza wata kaza kwana kaza wani zai yi shekara kaza watanni kaza kwanaki kaza to manzo Allah yake abinda Allah ya aiko min ba zai yi dan adam ya mutu alhali akwai sauran ajalinsa ba na biyu ba zai yi dan adam ya mutu alhali akwai arzikinsa da bai gama cinyewa ba shine sai manzo Allah yake don haka kun ga abubuwa guda biyu din nan an riga an gama yana gaya masa habbai ne batun ajali an gama batun arziki an gama sai manzo Allah yake ban ce karku nema ba amma fa ajmilu fi talabi neman da za ku yi ku yi nema ta hanya mai kyau in ji manzon Allah ba a ce karka nemi arziki ba ka nema amma hanyar da za ka nemi arzikin ka nema ta hanya mai kyau wala ya hamilanna ahadakum istibqa'ur rizqi kada dan ka dade kana nema arzikin bai zo ba an ya tulubahu bi Allah kar wannan ya sa ka tafi nema ta hanyar sabon Allah manzon Allah ya ce idan kana leburanci sai ka daɗe arzikin bai zo ba ya ce to kar ka damu wannan abin shi Allah ya rubuta za ka yi kar ka yi tunanin ka saba ma Allah dan ka samu dukiya fa inna Allah la yunalu ma indahu illa bi ta'atihi saboda shi Allah ba yadda za a yi ka samu nimar da take wurin sa sai ka bi shi ba wai wanda zai saba mar sabon Allah baya sa a samu arziki wato shedan yake sa wa mutane wannan tunani in kana so ka yi arziki ka saba ma Allah ba gaskiya bane manzon Allah yace arzikin Allah ba a samun shi ta sabon Allah duk wanda ya nemi arziki ta hanyar haram to ba zai mori wannan arzikin ba ta ya zama musiba gare shi Allah ka tsare mu shi wannan hadisi ya samu riwayar Abu Umama al-Bahili Huzaifah bin al-Yaman akwai Sahal bin Sa'd al-Sa'idi akwai Abdullah bin Mas'ud akwai Abdullah bin Umar Allah ya kara musu yarda duk waɗannan sahabbai sun ruwaito hadisin nan daga manzon Allah to kaga kenan mun samu misalin wahayi alwahayu shine a jefa ilimi a zuciyar annabin Allah wannan nau'i ne na wahayi kuma daga cikin nau'in nan ne aka samu mafarkin annabawa mafarki shi ma ilimi ne da Allah yake jefawa kai tsaye zuwa ga zuciyar zuciyar annabi amma sai yana barci idan annabi yana barci sai Allah ya tura saƙo zuwa ga zuciyarsa mafarkin annabawa gaskiya ne wahayi ne wannan ya samu hadisi hadisi muttafaqun alai yana sahihul bukhari babu awwalu ma budi'a bihi rasulullah hadisi na uku yana sahihu muslim babu bad'il wahyi ila rasulillah hadisin aisha hadisin 160 Eh, annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa abinda Allah ya fara turo masa kenan kafin a fara bashi wa'ayi sai da aka fara turo mai mafarki idan annabi ya mafarki sai abin ya tabbata mafarkin gaskiya kamar yadda Aisha ta faɗa awwal ma budi bihi rasulullah min alwahyi ar-ru'ya sadiqa mafarkin annabawa wahayi ne wato Allah yakan jefa ilimi a zuciyar annabi idan aka jefa ilimi a zuciyar annabi wannan ake ce mar to haka nan kuma koda yana barci ne Allah yakan jefa ilimi a zuciyarsa wannan ilimin shi ma wahayi ne saboda haka yasa annabi Ibrahim yake gaya ma ɗansa inni ara fil manami anni asbahuka ya kai yaro na nayi mafarki na ga ina yanka ka sai yaron yace ya baba ka bi umarnin Allah saboda dan ya gane umarnin Allah ne tabaraka wa ta'ala don haka mafarkin mafarki na annabawa shi ma wahayi ne gaskiya ne sako ne na Allah subhanahu wata'ala wanda Allah yake aikowa zuwa ga zuciyar annabi kai tsaye to sannan akwai magana min wara hijabin wanda Allah madaukake ya faɗa ma kana li basharin wannan a shura wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahayan kaga na farko kenan na biyu fa aw min wara hijabin ta bayan shamaki Allah ba zai taɓa yin magana da kai ba sai ta bayan shamaki idan aka ce ta bayan shamaki ba ka iya ganin zatin Allah to kaga wannan misalinsa ya tabbata ga annabi Musa inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'dihi wa auhayna ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbata wa isa wa ayyuba wa yunus wa haruna wa sulaymana wa atayna dawuda zabura wa rusulan qad qasasnahum alayka min qablu wa rusulan lam naqsushum alayka wa kallama Allah Musa taklima Allah ya yi magana da annabi Musa sai Allah ya ce takliman haƙiƙanin magana Allah ya yi magana da annabi Musa magana ta haƙiƙa amma dai ai annabi Musa bai ga Allah ba to haka kuma Allah ya yi magana da annabi Adam Allah ya yi magana da annabi Adam kai tsaye fatalaka Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawabur rahim wanda ya zo cikin suratul bakara. Allah ya yi magana da annabi Adam alaihi salam kamar yadda ya magana da annabi Musa kuma Allah ya yi magana da annabi Muhammad waɗannan annabawa guda uku dukkansu Allah ya yi magana da su min wara'i hijabin bambancinsu da annabi Musa shi annabi Musa a nan duniyan ne Allah ya yi magana da shi saboda ka sai zama khususiya ga annabi Musa alaihi salam wannan yasa kaga ake ce ake cewa annabi Musa kalimullah shi kadai ne kalimullah ruwa ka samu wani mutum mai wannan inkiya bai kamata ma a samu ba to haka annabi Muhammad Allah ya magana da shi amma ba a nan duniyar bane a lokacin da annabi yi Isra'i ne annabi Adam shi ma magana da Allah ya da shi ai ba anan bane a gidan aljanna ne to kaga annabi Musa shine wanda Allah ya yi magana da shi a nan duniya wannan magana ta kasance min wara'i hijabi to sai Allah ya faɗi nau'in wahayi na ƙarshe yace aw yursila rasulan ko Allah ya aiko jakada ya aiko mala'ika zuwa ga mutum hanyoyi guda uku ne Allah yake magana da mutum ko dai ta wahayi ko ta bayan shamaki ko kuma Allah ya turo dan sakonsa shine mala'ika fa ya bi iznihi ma yasha saboda haka mala'ika jibrilu yakan zo ga annabi muhammad wato shi manzon Allah duka waɗannan nau'ukan wahayi guda uku ya samu kuma ba duka annabawa bane suka samu nau'ukan wahayi guda uku dinnan. Amma amma manzon Allah duka nau'ukan wahayi gaba ɗaya ya same su Allah ya jefa wahayi kai tsaye ga zuciyar manzonsa Allah ya yi magana kai tsaye da annabi Muhammad sannan kuma Allah ya aiko mala'ika a matsayin ɗan sako zuwa ga manzon Allah to duka waɗannan hanyoyi na isar da sako daga Allah zuwa ga ɗan adam Allah ya tabbatar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka yakan turo mala'ika mala'ika ya zo bi zatihi yakan zo a surarsa ta asali ga annabi muhammad ya zo ya canza sura ya koma suran dan adam ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam to irin wannan na turo mala'ika bai tsaya ga annabawa ba ya kamata mu sani Allah tabaraka wa ta'ala yakan turo mala'ika ga mutanen da ba annabawa ba ne wannan bayaninsa ya zo cikin majmu'u fatawa mujallar na goma sha biyu shafi na 398 Allah ya kan turo mala'ika zuwa ga mutane waɗanda ba annabawa ba ne ai Allah ya turo mala'ika zuwa ga kuturu da makahu da mai kirki don ya musu jarabawa kuma wannan ya nuna maka Allah bai daina turo mala'ikan ba kar ka yi mamaki har yanzu ana turo mala'ika don jarabawa saboda ka Allah ya kan turo mala'ika zuwa ga mutane ibn taymiya ya bada misalai da yawa a cikin majmu'u fatawa kamar aya ta 111 ta suratul ma'ida wa iz awhaytu ila al-hawariyina an aminu bi wa bi rasuli lokacin da nayi wahayi zuwa ga hawariyawa sune almajiran annabi isa alaihi salam shi kaga an yi wahayi ga almajiran annabi isa wannan wahayi bai sa su zama annabawa ba shine ba da misali da mahaifiyar annabi musa alaihi salam wa auhaina ila ummi Musa an arbi'ihi mun yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa muka ce kire ni yaronki sai ce kai bal wannan ma ai mutum ne ko in ka koma cikin alkur'ani zaka ga cewa Allah madaukaki ya ce wa auha fi kulli sama'in amraha Allah ya yi ma kowane sama wahayi bayan sama an mata wahayi in ka dawo suratul nali Allah madaukake ya ce wa auha rabbuka ila nahli Allah ya wahayi zuwa ga kudan zuma ashe wahayi ba kai ga annabawa ba kaga kenan wahayi ba sai ga annabawa ba sako ne na Allah zuwa ga bawa Allah yakan aiko sako zuwa ga sama zuwa ga ƙasa zuwa ga halittunsa daban-daban to irin wannan hanya na turo sako ya aiko sako ga mahaifiyar annabi Musa alaihi salam shine ibn taymiya yake fa wahayu yakunu kunu Ligairil al anbiya'i wa yakunu yaqbatan wa manaman irin wannan sako Allah yakan turo shi ga annabawa da ma waɗanda ba annabawa ba yakan turo shi ta mafarki kuma yakan turo shi idan ka biyu Allah madaukake ya turo sako zuwa gare ka kamar yadda Allah ya turo zuwa ga ah, mahaifiyar annabi Isa alaihi salam don haka shi wahayi yana kasancewa hanyar sako ne na Allah zuwa ga ɗan adam kuma wahayin nan bai taƙaita ga mutanen kwarai ba hatta shaidanu su ma suna samun wahayi wannan alkur'ani ya tabbatar mana da shi saboda haka yana da kyau mu gane domin da yawa mutane sun ɗauka wahayi baya kasancewa sai daga Allah ana samun wahayi daga shaidanu wannan shi yasa ibnu taymiyyah ya rubuta littafi da ake kira kitabun nubuwati akwai wani littafi na shi kitabun nubuwat in ka dubi shafin 690 yana magana ne akan annabci da abubuwan da suka shafe shi yace laisa kullu ma auha ilayhi alwahyu al'am yakunu nabiyyan ba kowaye kaji Allah ya mar wahayi yake zama annabin Allah ba fa innahu qad yuhi ila ghairi nasi Allah yakan yi wahayi zuwa ga wasu ma abubuwa da ba mutane ba hatta sama Allah ya yi wahayi gare ta wanda bayaninta ya zo a suratul fussilat aya ta tara wa auha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bi masabiha wa hifdha zalika taqdirul aziz al-alim yace wahayi yana kasancewa daga Allah kuma wahayi yakan kasance daga shaytan don a suratul an'ami aya ta 112 Allah madaukake yace wa kazalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan شياطين الإنس والجن يوهي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا شيطان يكن يوهي زوا ga mutum wajibi ne musan da haka saboda haka zaka samu wani mutum yana tafiya yana cikin tafiya sai an kira shi a cikin gajimare malam sai ya dakata ce ni ne Allah na zaɓe ka ka zama annabi sai ya ji haka to idan halakakke ne sai ce eko eh, ya yadda ai babban waliyi ne idan halakakke ne saboda ai babu annabi a bayan tafiyar manzon Allah sai da zaka gane shedan ne yake magana da kai wato shedan yana iya magana da mutum har yanzu har yanzu shedan yakan yi magana da mutane saboda ka shedan yana iya maka magana yace maka yace maka ni ne annabi Muhammad yana iya gaya maka haka kuma zaka ji maganar da kunnuwanka Allah ya faɗa mana cewa inna shayatina layuhuna ila awliyaihim shaydanu sukan yi wahayi zuwa ga majibantansu li yujadilukum saboda su yi jayayya da ku saboda haka zaka ga mutum ya ta karkare yana cewa wallahi na ga annabi Muhammad wallahi na ga manzon Allah to ai ko da baka rantse ba yanzu inda zaka je Madina ka ce ka ga annabi sai a ce ta wace unguwa kaga dai ga kabarin sa a garin Madina amma in ka ce na ga annabi sai a ce wace unguwa don an babu mutanen madinan masu kansu babu wanda ya ce maka ya ga manzon Allah saboda duk musulmi ya sani annabi ya rasu Allah da kansa ya tabbatar innaka mayyitun wa innahum mayyituna to idan ko yau aka ce ka ga wani sai ka yarda annabi ne babu shakka kai kuskure wahayin shedan ne wannan Allah ya tabbata mana da shi to Allah madaukaki yana aiko mala'ika yursila rasulan fayuhiya bi iznihi ya sha kamar yadda mala'ika jibril ya taho zuwa da maryam haka nan Allah yakan aiko mala'ika jibril zuwa ga wasu mata da sakonni daga Allah subhanahu wata'ala Allah ya ce mahaifiyar annabi Musa alaihi salam an ardihi fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi wa la takafi wa la tahzani inna raduhu ilayki wa ja'iluhu min al mursalin menene aya ta gaba

mahaifiyar annabi musa tana shayar da yaro labari ya iso ana bi gida-gida ana bincike saboda haka za a shigo nata gida ta ɗauki annabi musa ta jefa a kogi bisa umarnin allah allah ya takaita mana labari ta jefa yaro a kogi ya tafi me ya faru sai allah ya ce falta kafahu alu fir'aun sai gidan fir'auna suka ɗauki yaro jama'ar fir'auna suka ɗauki yaro sun tsince shi Ni ya kuna lahum aduwan wa hazana lalle wannan yaro zai kasance makiyi gare su kuma zai kasance musabbabin bakin ciki a rayuwarsu in ji Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya riga ya hukunta me yasa Allah ya hukunta wannan zaka ce to me yasa Allah ya tura annabi Musa ga Fir'auna me yasa Allah ya wannan irin hukunci ga Fir'auna sai Allah ya bada amsa ya ce inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'ina da fir'auna da hamana da rundunoninsu sun kasance masu ganganci ba kuskure ba khati'ina masu ganganci saboda wannan ganganci shi sa Allah zai hore su Allah shi kare mu wannan ya zo cikin tafsirin al-Imam Tabari shi Allah tabaraka wa ta'ala yakan baka labari wannan labari da zai bayar saboda akwai hikima a ciki akwai ilimi Allah madaukaki ya ce ya yi umarni ga mahaifiyar annabi Musa ta jefa yaro a kogi ta jefa sai Allah ya datse labarin ya ce falka kafahu alu fir'aun iyalan fir'auna sun tsinci yaro kaga shi Allah bai tsaya yana bamu labari ta ɗauko kwando ta saka yaro ta yi shimfiɗa a kai ta kawo matashi ta ɗan jingina a wannan shi wannan labari irin na tatsuniya ne Allah ya ce ki jefa yaro a ruwa ko babu kwando ta jefa yaro a ruwa ba zai nutse ba so ba magana cewa an nemo kwando mai kyau aka yi shimfiɗa don kan ruwan ya shigo Allah fake cewa a jefa yaro a ruwa aka ba magana neman kwando ko Allah maɗaukaki ya ce ta bi umarnin Allah wannan shine abin da Allah yake tabbatar mana ta jefa yaro a rafi yaya aka yi aka jefa yaron nan a rafi wannan bayani bi tafsil bai taho daga manzon Allah bai taho daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba dai inda ka samu labarin ɗayan biyu ne ko dai labarin malaman tafsiri suka bayar kamar misali wanda ake jingina shi ga imamu suddi ko kuma ka samu an ɗauko shi ne daga ahlul kitabi wato labarin an ciro shi ne daga bible saboda labarin annabi musa yana cikin bible yana a taura wannan labari sai a ringa ɗebo shi sai a ringa fassara alkur'ani da shi ba daidai ba ne ai alkur'ani shi yake fassara su ba su da su fassara shi ba saboda ka ba daidai ne a ɗebo labarin bible a fassara alkur'ani da shi abinda suke cewa kamar yadda al-imam suddi ya faɗa wannan tabi'i ne shi yana cewa ita mahaifiyar annabi Musa ta jefa yaro a kogi fakaraja jiwari asiya ta imra'ati fir'aun matar fir'auna tana da kuyangi da suke mata aiki tana da bayi mata yaktin na waɗanda suke mata wanki fa ta tabuta sun ga wannan akwati fa adkhalnahu ila asiya suka dauko wannan akwati daga kogi suka kai ma ita asiya matar fir'auna wa zananna na fihi malan su suna tsammani a cikin wannan akwatin akwai dukiya na nadara ilaihi asiya lokacin da ita matar fir'auna ta buɗe wannan akwatin waqa'at alaiha rahmatuhu fa ahabbathu tana buɗe fatte ga jinjiri kuma tana kallon jinjirin sai ta ji a duniya ba ɗan adam da take so fiye da shi to wannan gaskiya ne domin Allah ya ce wa alƙaitu alaika mahabbatan minni Allah ya faɗi wannan a suratul Taha Allah ya ce na jefa maka wata soyayya daga wajena tunda Allah ya kaddara annabi Musa sai ya girma to sai zama duk inda annabi Musa ya tafi kowa ya ganshi sai zama yana son shi matar fir'auna ta ji tana son shi ma akbar bihi fir'auna sai ta ba mu fir'auna labari fir'auna ya ce a mu da muke yanka yara me zai sa kuma mu rike su yi kokarin ya yanka ta zal asiya tukallimuhu tana tana cewa tana magana da shi tana matsa masa hatta taraka hulaha inni akafu an yakuna hadha min bani isra'ila yana ce mata to kin san dai muna yanka yara ko duk shekara sai mun yi ka yara wannan shekara yanka yara ne kuma wannan yaro tunda bisa dukkan alamu a shekara na aka haife shi a shekara na aka haife shi idan yaron banu isra'ila ne to za mu rike mu sharauna ya gaya mata kaga yana da hange kenan fa inni akafu an yakuna hadha min bani isra'il wa an yakuna hadha alladhi yadayhi halakuna idan muka rike yaron nan kuma ya tabbata yaron banu isra'ila ne to muna rike ajalinmu halakar mu tana hannunsa to me Allah ya ce a gaba وقالت امرأة فرعون مرة عين لي ولد لا تقتلون wa qalat imra'atu fir'auna kaga kenan suna muhawara tsakaninta da mijinta shi yana so ya yanka yaro ita kuma tana kokarin hanawa tace qurratu aynin li wa laka ai wannan sanyi ido ne gare ni da kai la taktulu karka kishi wannan yaro asa an ana akwai tsammanin yaron nan zai amfane mu aw ku waladan ko mu rike shi a matsayin da wa hum la yash'uruna alhali mutane ba su ma sani ba to dalilin wannan kalma yasa ake ganin ita asiya ta haihu ba matar fir'auna cewar za mu rike shi a matsayin ɗa alhali mu sani ba babu mai sha'awar rikon ɗa musamman kamar wanda bai taɓa haihuwa ba idan tana da yara ba za ta faɗi wannan kalmar ba to wannan farkon maganar allah ne eh, akwai mutanen da ke ganin wato ita ayan nan ta zo eh, da maganganu biyu magana ta farko maganar matar fir'auna amma maganar karshe maganar Allah misali wa qalat imra'atu fir'aun qurratu aynin li wa laka la taqtuluhu asa an yanfa'ana aw nattakhizahu walada iyakan maganar matar fir'auna kenan amma wa hum la yash'urun maganar Allah ce so kaga maganganu biyu kenan aka hada aure akwai malaman da suke ganin a'a duka maganar ta ne maganar ita Asiya wa hum la na tana nufin banu isra'ila ko ko mutanen masar ba su ma san annabi musa ba dan fir'auna ne amma in dai girma a gidan za a ɗauka yaron shi ne malamai suna cewa hum la na anna halakahum bi sababihi eh, maganar Allah ce a ƙarshe Allah madaukake ya ce wa hum la yash'urun su bu su sani ba cewar fir'au eh, annabi Musa

babu shakka ta yi kokari ka suranta mutum nawa ne za a ce ka ɗauki jinjiri musamman mahaifiya ka haifi yaro a ce ɗauki wannan jinjiri ki jefa a rafi kuma ta ɗauka ta jefa a rafi mace nawa za ta iya wannan sai mai ƙarfin imani to saboda haka yasa mahaifiyar annabi Musa babu shakka ta yi kokari wannan yana daga cikin dalilai da yasa ake cewa mahaifiyar annabi Musa siddiqiya ce wato tana cikin manyan waliyan Allah domin sai wanda ya gaskanta Allah imaninsa ya kai martaban yaƙini shine wanda zai yarda ya jefa ɗansa a kogi yana ji yana gani Allah ya ce jefa yaro a kogi kuma a jefa to amma karka ɗauka kuma bayan ta jefa yaron ta zauna lafiya a'a sai Allah ya sake ba mu labari ya ce to ita ɗin ma dai da saura Allah ya ce wa asbaha fu'adu ummi Musa fariga mahaifiyar annabi Musa ta yi aka ce a yi babu shakka tayi yi ƙoƙari to amma fa zuciyar sai ta wayi gari babu komai a cikin zuciyar in banda tunanin annabi Musa in ji Allah tabaraka wa ta'ala asbaha fu'adu ummi Musa zuciyar annabi Musa eh, zuciyar mahaifiyar annabi Musa an wayi gari farigan wato faraga min kulli shay'in illa min zikri Musa babu komai a zuciyar mahaifiyar annabi Musa alaihi salam in banda tunanin annabi Musa to wannan ai halitta ce ta dan adam a matsayinka na dan adam dama akwai damuwa akwai tsoro akwai fargaba wannan dole zai samu dan adam to matsayin uwa da soyayyar da take ma danta a ce ta dauki jinjiri ta jefa a rafi ai kaga babu bacci ba da za a yi ta yi bacci ta bi umarnin Allah ta kyauta amma zuciyar da ta ta kasa iya mallakanta shine sai Allah ya ce to bari muke ki Allah ya ce in ka datla tubdi bihi iris ya rage ta fallashi annabi Musa iris ya rage ta kusa ta bayyana al'amarin annabi Musa Allah ya ce laula an ala qalbiha in ba dan mun daura zuciyan ba kaga wannan taimakon Allah ne wato da Allah madaukaki ya ga yunkurin ka na fari saboda ka idan Allah ya maka umarni ka kama aiki sauran abin da zai biyo baya Allah zai taimaka amma in baka fara aiki ba ba za ka samu taimakon Allah ba saboda haka da yace ki jefa yaro sai ta jefa sauran aikin kuma sai Allah ya taya ta saboda haka zuciyar da ta fara rauni hankalinta ya tashi ta kasa bacci ta kasa zama sai tana ƙoƙarin ta fallashi kanta sai Allah ya ɗaura zuciyan kan idan Allah ya ɗaura zuciyar bawa magana ta ƙari me yasa Allah ya ɗaura zuciyar mahaifiyar annabi Musa litakuna minal mu'minin saboda ta kasance cikin masu imani idan ka dubi alqur'ani idan ka dubi alqur'ani zaka ga cewar mutane uku ne Allah madaukaki ya ɗaura su mutane uku kaga Allah ya ɗaura zuciyar mahaifiyar annabi Musa alaihi salam to sannan kuma sahabban annabi Muhammad sahabban manzon Allah a lokacin da aka je yakin Badar shine yakin farko musulmai yan kaɗan ba makami ga kafirai sun taho da yawa kuma sun sha giya sun yi tatis ga makami kai har da mata sun zo ana kiɗa ana rawa su kuwa sahabban manzon Allah da yawa sun kwana ma da yunwa wani jiri yake saboda tsananin yunwa ga kishin ruwa <clears throat> za a gwabza yaki <clears throat> wannan yaƙi idan Allah bai taimaki sahabban annabi ba wallahi ba za su yi nasara ba in dai aka dubi ƙarfinsu da makaminsu da irin tanadi da suka yi na tunkarin waɗannan kafirai ba za su yi nasara ba to shine Allah madaukake ba da labari a suratul anfal aya ta 11 wato cikin hikimar Allah ya gaya mana ni'imomi da ya yi masa habban manzon Allah iz min nu'asa amanatan min saboda wata nutsuwa da Allah ya saukar masa habban annabi gengedi suke ma an tsaya a filin daga a ce za a yi yaƙi kana gengedi ka san abu ne mai wahala in bar da taimakon Allah ai ana cewa saura kwana bakwai a fara yakin ma zaka ka daina bacci to sahabban annabi an tsaya za a gwabza yaki sai makami ya faɗi hannun sahabi yana gyangyaɗi kaga kenan bai madamu ba Allah ya saukar da gyangyaɗi gare su a matsayin nutsuwa amanatan minhu wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an kuma Allah ya saukar da ruwan sama li yutahhirakum bihi wa yuzhiba ankum rijza shaytan wa liyarbita ala qulubikum wa yuthabbita bihi al-aqdam wanda a ƙarshe dai sai Allah ya ɗaura zukatan sahabban manzon Allah Allah ya kafa digadigan sahabban annabi aka gwabza yake aka wayi gari musulmai su suka yi nasara to sannan ashabul kahafi matasa waɗanda suka shiga kogo saboda su tsira da aƙidarsu waɗannan matasa Allah maɗaukaki ya jinjina ma al'amarinsu saboda aka sa aka samu sura guda a matsayin nasu Allah ya ba ma wannan sura suna suratul kahfi aya ta goma sha hudu sun bar gari suka koma daji saboda kyamar kafirci matasa ne kasan aka ce saurayi saurayi yakan so abin da ya shafi ana yayinsa na sharholiya da jin daɗi da walwala to su waɗannan matasa ba abin da ke zukatansu in banda tsoron Allah saboda zunubi ya yawa sai suka bar gari suka koma daji Allah ya ba da labarinsu a suratul kafi aya ta goma sha hudu ya ce wa rabatuna ala qulubihim sai muka ɗaure zukatan waɗannan matasa Allah ya ƙarfafa musu imani me ya dalili me ya dalili me yasa Allah ya ɗaure zukatan matasan iz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idan shatata saboda ka lokacin da Allah ya ɗaure zuciyar mahaifiyar annabi Musa alaihi salam sai ta samu nutsuwa amma kafin nan fa Allah madaukaki yace ta kusa ta bayyana wannan abin saboda haka yasa saboda gajin hakuri ne ya fada a gaba وقالت لربه ta فقطعت به عن وقالت لأخته ستكرا إرؤور النبي موسى عليه السلام kaga ya nuna cewa annabi Musa yana da ya yana da yaya mace sai ta mahaifiyar ta kira ta ana ce mata maryam ukhti musa kaga kenan suna da yawa amma shi Allah tabaraka wa ta'ala ba tarihi yake ba mu ba ka san wani zai so ya san to ita wannan maryam din ya aure ta Me ta haifa a wani gari ta rayu ina ta mutu irin wannan ka samu masu labari shafa ma labari shune yake cewa ko sai yan tatsuniya shi dai abinda Allah ya ce wa qalati li ukhtihi qussihi mahaifiyar ta ce ma yar uwar annabi Musa yarsa Maryam sai mahaifiyar ta ce je ki bi ki bi sawunsa idan aka ce qussihi ittaba'i atharahu ki bi gurbin wannan yaro je ki bincika mana inda yaron nan ya fada to ai wannan kalma da ta faɗa gajin hakuri ne babu shakka amma Allah tabaraka wa ta'ala bai nuna cewa ta yi laifi a kai ba tunda ya nuna ya riga ya daure zuciyarta lokacin da aka ga alamar rauni tare da ita ta ce ma yar uwarta je ki bi sawun annabi Musa alaihi salat to sai yarinyar tana bin labarin annabi Musa fa basurat bihi an junubin wato sai zama tana hange tana lura da shi an junubin daga nesa idan aka ce junubin ana nufin an bu'din daga nesa tana hange ai ga yaron an shiga da shi gidan fir'auna sai ta juya ta yi tafiyar ta to kaga ta san dai inda yaron ya isa maimakon a ce rafi ya dauke shi ya tafi da shi wa hum la yash'uruna alhali tubu sani ba wato yarinya ta yi kokari duk leƙen asirin annabi Musa da take yi babu wanda ya gano ta wa hum la yash'uruna alhali su busu sani ba kaga ya nuna cewa ba a iya gane ita ita yar uwar annabi Musa alaihi salam ba

almurbi'u mace mai reno to mata masu reno da yawa sun taho suna neman a ba su renon annabi Musa alaihi salam Allah shi ya haramta kaga ba nan ba a ce annabi Musa ya ki ba Allah ya ce bu muka haramta me me dalili saboda Allah ya ce inna raduhu ilayki za mu dawo miki da ɗanki saboda ka lokacin da ya shiga gidan fir'auna ana neman wanda zai shayar da shi yanda labari ya taho da bayani anna musa makasa samani layalin sai da aka samu kwanaki takwas daga lokacin da mahaifiyarsa ta jefa shi a kogi bai sake shan nonon wata mace ba wato rabon shi da ya sha nono sai da aka samu kwana takwas to kaga kuwa yaro dole zai ta kuka yunwa ta dame shi wa yasihu yana ta kuka ita kuma matar fir'auna Allah ya sa mata son wannan yaro yanda Allah yake sa soyayya tsakanin uwa da ɗanta saboda haka matar fir'auna ta sa fi talabi murdi'atin lahu a zagaya masar a nemo matar da za ta iya ba ma yaron nan nono ya zamanto abinda Allah ya faɗa a nan haramna alaihi almarabi'a Allah ya ce mu kuma mun haranta masa uwa ya reno haramun ne wata mace ta bashi nono ya karba su bu sani ba Allah ya haramta to saboda haka ita wannan yarinya dama tana ta lura sai ta zo hal adullukum ala ahli baitin fa qala sai ta ce musu ko kuna so in nuna muku mutanen wani gida yakfulunahu lakum waɗanda za su kula muku da wannan yaro wa hum lahu nasihuna kuma za su zan masu nasiha gare shi don ba shayar da yaro ne kadai aiki ba akwai bukatan kulawa da tarbiyyar yaro wato ita yarinya ta ce kuna so in hada ku da wata mace ita wannan matar za ta ba ma yaron nan nono zai karba sannan kuma za ta rike shi kamar uwa da ɗanta kamar rikon uwa ga ɗanta kuna son haka kalu sai suka ce man to wace ce wannan kalu sai ita yar annabi Musa ta ce ummi mahaifiyata ce mama na za ta iya rike ta suka ce wali ummiki ibnun yanzu mamaki na da yaro sai ta ce na'am kwarai kuwa yana da haruna eh, tana da haruna mahaifiyata tana da yaro sunan shi haruna shi haruna din Wuli da fi sanatin la yuqattalu fiha an riga an haifi annabi haruna a shekarar da ba a kashe yara to kaga kenan uwar tana shayar da yaron har yanzu bata yaye shi ba kalu suka ce to sadaki kin yi gaskiya ba shakka kaga kenan ba za a yi tunanin mahaifiyar annabi Musa ita ce dai ta haife shi ba eh, saboda za a yi tunanin yaron da aka gani a hannunta Haruna shine yaron da take shayarwa saboda haka suka ce sadakta kin faɗi gaskiya fa atina biha abinda muke so da ke je ki kirawo ta fantalaqat ila ummiha wannan zo cikin labarin al-Imam Suddi saboda haka ita yar annabi Musa ta tafi ga mahaifiyarta wa akhbaratha bi hali ibniha tace kin ji kin ji labari dama kin ce in bi sawun yaro to ga abin da ke faruwa yanzu yaro dai yana gidan fir'auna kuma yana hannun matar fir'auna yana ta kuka ana neman wanda zai rike shi ya bashi nono yaro ya ki karba na kowa saboda haka sun ce in zo da ke in kin yarda za su rika biyan kiki shayar da yaro وجاءت بها sai ta zo da mahaifiyarta. فيتا waje da Sabiyu riha ummihi yaro yana jin kamshin mahaifiyarsa ya daina kuka kafin ma ya kama shan nononta ƙabila sabiyaha tana ba shi mama ya karba waje ala ya musuhu yana ta tsotson mama Allah ya mai da shi Allah mai cika alkawari ya yi alkawari gare ta ki jefa yaro a kogi za mu dawo miki da aminki Allah ka zama gatanmu ne Allah maɗaukaki ya ce a gaba faradadnahu ila ummihi sai muka mayar da shi ga mahaifiyarsa kai ta karra ainuha saboda idanunta su samu nutsuwa wala ta hazana kuma kada ta yi bakin ciki wali alama kuma don ta sani anna wa'adallahi haqqun alƙawarin Allah gaskiya ce walakin aksar walakin aksarhum la sai dai mafi yawan mutane ba san haka ba idan Allah ya alƙawari to zai cika alƙawarinsa jama'a mu gaskanta Allah mu rika gaskanta Allah tabaraka wa ta'ala wato wannan labari na annabi Musa alaihi salam ya zo a suratu Taha kamar yadda ya zo a al Qasas ya zo a suratu Taha aya ta 37 a suratu Taha shi Allah ne yake tuna ma annabi Musa alaihi salam yace masa walaqad mananna alayka marratan ukhra ya kai Musa mun taɓa yi maka wata falalafa almannu shi ne kyautar da baka nema ba ita ce ake kira almannu Allah ya yi kyauta ga annabi Musa annabi Musa bai neme ta ba kuma Allah bai nemi a biya shi ba iz auhayna ila ummika ma yuha lokacin da aka yi wahayi ga mahaifiyarka a fihi fit tabuti ki dauki yaro ki jefa shi a cikin akwati faqzi fihi fil yammi ki ɗauki wannan akwatin ki jefa a kogi idan an ce kogi kogin eh, annil kogin nil wanda ya san kogin nil babban kogi ne ba kamar kogi ne na bayan gidanku ba kogi in aka ce kogin nil yana daga cikin mafi eh, girma a duniya gaba ɗaya kogin nil yana cikin rafuka waɗanda suka fi tsayi a duniya to sannan kuma an yi tsara shi ya haɗe da wato babban tafki na mediterranean idan aka ce ta jefa yaro a kogi wannan yaro in ya tafi ba zai taba dawowa ba saboda in ya tafi ba mamaki kogin ne ya jefa shi aini tafkin mediterranean wanda kuma tafkin mediterranean babban kogi ne ya haɗe da pacific ocean da atlantic saboda haka manyan tekuna ne na duniya waɗanda suka haɗe da wannan kogin amma duk da haka ta bi umarnin allah sai Allah ya ce umarni ya ba mu wannan kogi fal yulqihil yammu bisahil Allah ya ce kogin na masa umarni ya jefa jinjirin nan a gaba wannan al'amrul kauni alqadari ke ki jefa yaro a kogi kogin kuma ni namar umarni ya jefa yaro a gaba ya akhudhu aduwwul li wa aduwwul lahu maƙiyina kuma maƙiyin yaron nan shi zai ɗauki jinjirin shine sai Allah yake wa alqaitu alayka mahabbatan minni na jefa maka wata soyayya daga wajena walitusna'a ala aini Allah madaukake yake ce ma annabi Musa alaihi salam saboda ka girma akan kulawa na don haka yasa هذا يدل على كمال ائتناء الله بتكليم Musa عليه السلام Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da kulawa ga annabi Musa tun yana jinjiri har zuwa mutuwar shi. Allah maɗaukaki ya ce, kulawa da annabi Musa aikinsa ne. Ya ce, istamshi uktuka lokacin da ‘yar uwarka ta kama tafiya, fatakulu sai tana cewa, hal adullukum alaman ya fuluhu, shin kuna so nuna muku wanda zai iya riƙon yaron nan? faraja'naka ila ummika kai taqarra ainuha kaga sai kama da abinda Allah ya faɗa anan faradadnahu ila ummihi kai taqarra ainuha a suratu taha Allah madaukake yace faraja'naka ila ummika kai taqarra ainuha wala tahzan wasqana'tuka li nafsi Allah madaukake kyautatawa da nake maka saboda hidimar kaina ne wato annabi Musa alaihi salam Allah ya zaɓe shi ne don ya yi ma'allan aiki shi kaɗai. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك